Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin biyu ga watan Mayun shekarar 2022. To yadda aka yi sallar idi kenan a masallacin harami da ke Makka. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka kafa wani abin tarihi. musulmi sun gudanar da su a masallacin idin garin kamin su ma kiristoci su shiga a tasu coci da ke cikin wannan masallacin na idin garin domin gudanar da tasu sallar ta mako-mako. Muna tafi da rahoto na musamman wanda sani Malam malumfashi zai gabatar. kazalika labaran wasanni ma na nan tafe amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna To assalamu alaikum masu saurare da fatan musulmi kuma ana kan shagulgulan sallah lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata liyafa a yau ɗin litini don sallar Idi wadda ake yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga al'ummar musulmi. Biden zai je wurin liyafar wadda za a yi a fadar White House ne da matarsa Jill da kuma Mr. Doug Enhoff, mijin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Al'adar nan ta tabbatar da 'yancin addini ga kowa na ƙarfafa ƙasarmu, kuma za mu ci gaba da tafiya tare da Amurkawa masu bin kowane irin addini da kuma na kowane irin asali, don mu kiyaye tare da ƙarfafa wannan muhimmin tsari namu, a cewar Biden a wani bayani na daren jiya Lahadi. ya ƙara da cewa a wannan shekarar za mu maido da al'adar nan ta yin shagulgulan sallar idi a fadar white house da kuma jajanta ma amurkawa musulmi masu abin koyi waɗanda ke jagorantar ayyukan da ake yi na gina kyakkyawar fahimta da haɗin kai a faɗin ƙasar bara an yi wannan biki na sallar idi a fadar white house ne ta kafar bidiyo saboda annobar corona. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar, inda ya gana da hukumomin ƙasar a yau ɗinnan Litini kafin ya isa gundumar Ullan gobe Talata don ganawa da mutanen da matsalar tsaro ta tilasta musu tserewa daga garuruwansu na asali. Wakilin sashen Hausa a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da rahoton. Tantaunawar keke da keke ta kusan awa guda aka yi tsakanin jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hukumomin Nijar a fadar shugaban ƙasa a albarkacin ran gadin na Antonio Guterres kafin daga bisani su yi wa manema labarai ƙarin bayani game da makasudin wannan ziyara. La paix, la stabilité, la prospérité du Niger et de l'ensemble du Sahel Ya ce zaman lafiya da kwanciyar hankali da samar da walwala a Nijar da baki ɗayan yankin Sahel wani abu ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci. kuma ina jinjina wa jami'an tsaronku saboda jajircewar su a kullumin a yaƙi da ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayin addini na yi fafutuka sosai don ganin an baiwa rundunar jason sahel damar shiga karkashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ta yadda zai zama wajibi a ɗauki ɗawainiyar kuɗaɗen da za ta yi amfani da su wajen gudanar da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin sahel sai dai haƙata ba ta cimma ruwa ba. Euh, Shugaban ƙasar Nijar Mohamed bazum ya bayyana girman matsalolin da aika-aikar 'yan ta'adda ta haddasa wa ƙasar. Le ya ce ta'addanci ya tilasta mana lullunka yawan sabbin sojojin da muka saba ɗauka muna kuma basu horon da ya zarce wanda muka saba basu kafin zuwan wannan masifa haka muke basu kayan aiki fiye da da abu ne da ke bukatar makudan kuɗaɗe sannan mu a nan sahel muna fama da illolin canjin yanayi inda ake fuskantar fari akai-akai kamar yadda ake ciki a yanzu haka cikin matsanancin halin karancin abinci yayin da kuɗaɗen sufurin jiragen ruwa suka yi hauhawar da ba a taɓa ganin irin ta ba sanadiyar annobar corona a can farko kafin abin ya kazance sakamakon halin rikicin da ake ciki a turai a yanzu haka tsadar takin zamani ta kai matsayin da a yau ta tana hana mana bacci babbar damuwar mu a yau shine ya za mu yi mu samar da wadatar takin zamani a damanar da ke tafe a gobe talata antonio guterres zai isa gundumar walam iyakar nijar da mali don jin damoyin 'yan gudun hijira da bukatun al'ummomin da suka ba su mafaka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida suleiman dandalin nishadi na bolshoi da ke rasha ya yi shelar soke shagalin da kiyar serebrennikov da timofoy kulyaban za su jagoranta saboda sukar rasha da suka yi kan ɗaukar matakan soji da ta yi a ukraine da daren jiya babban dandalin nishadin na rasha ya yi shelar cewa a maimakon wasanni uku da ake kira nurif waɗanda serebrennikov zai jagoranta wannan karan 'yan kallo za su nishadantu ne da wasan aram kacaturian sannan a maimakon don faskul da timofey kulibin zai jagoranta za a kalli da baba of seville na jocino rossini wani bene mai hawa uku wanda iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Nigeria lagos ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23 waɗanda aka kwasa zuwa asibiti a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa a yau ɗinnan litini. Faduwar gine-gine dai ba bakon abu ba ne a wannan ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka, inda miliyoyin mutane ke zama cikin gidaje marasa inganci, inda kuma aka akasarin lokuta ba a bin ka'ida wajen gina gidaje. benin mai hawa uku ya ruguje ne da daren jiya lahadi a unguwar ibitameta ta wannan babban birni mai mutane sama da miliyan ashirin a cewar ibrahim faran loye na hukumar kai daukin gaggawa ta nema ga kafar labarai ta ap Gwamnatin mulkin soja ta kasar Chadi ta yi shelar dakatar da fara tattaunawa mai cike da tarihi da dakarun 'yan adawa da kuma 'yan tawaye a yayin da shirye-shiryen da bangarorin biyu ke yi ya ja lokaci a Qatar. Wannan kasar Afirka mara gabar teku ta tsunduma cikin rudami bayan da daɗaɗɗen shugabanta Idris Deby ya mutu yayin gwabzawa da 'yan tawaye a watan Afrilun bara. ɗansa Muhammad Idris Debi ya karɓi mulki amma ya yi alkawarin gudanar da sahihin zaɓe a wannan shekarar. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dubban ɗaruruwan mutane ne suka samu halartar sallar idi a harami da ke birnin makka bayan al'ummar musulmi suka kammala azumin watan ramadana daga birnin na makka wakilinmu shamsiya hamza ibrahim wacce ke can a halin yanzu ta aiko mana da wannan rahoto yadda aka gudanar da sallar idi a garin maka kenan kuma dubun dubatan mutane ne suka halarci sallan a yau da ke zama ɗaya ga watan shawwal bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma garin ya cika makil da al'umma gare wasu daga cikin waɗanda suka yi nasarar samun wannan dama na yin sallah a garin na maka sunana aisha gatawa ina jin daɗi ina jin bakin ciki bakin cikin da nake ji ramadan ya kare wato ainihin falala bisa falala ta ƙare sannan ina jin farin ciki kasancewa yau ranar idi kuma allah ya gwada mana idi a kasa mai zarki despite da cewa shekarun baya corona ta yi stopping din from coming to eat but amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sunana alkasim abubakar na zo kuma daga kano kumbotso local government gaskiya ba zan taba manta da wannan farin ciki ba sakamakon wannan shine zuwa na na farko kuma ina fatan Allah ya yarda zan ringa zuwa da kai yanzu na yi roƙon kai na ubangiji wannan so dole zan yi farin ciki akan ban taba zuwa nan nayi ba kuma yanzu na zo na tada mutane daban-daban na kasashe daban-daban ba zan iya manta wannan farin ciki ba rayuwa ta duniya sunana Aisha kuma daga jihar Kebbi daga Najeriya shirya kuma na yi farin ciki na yi murna da Allah ya kawo ni wagga rana. Allah da ma'aikin Allah ya babu shekara lahiya. Kwana nawa kika shafi a garin maka Kwanan mu goma kuma yau ranar Idi in Allah ya nuha. Sunana Faisal dan asalin jihar Taraba amma ina zama a Abuja. Na na yi umara na a nan Makka kamar yadda zaki gani kowa na muna jama'a an yi addu'o'i daban-daban an yi addu'o'i ma kasa an yi addu'o'i ma kawuka mutane gaba daya. Bayanai sun bayyana cewa sama da mutane miliyan biyu ne suka halar a gabatar gabatar da aikin umra bana shin ya kake ganin yawan mutane da kuma kasancewar kana ɗaya daga cikin dubban mutane ko kuma miliyoyin mutane da suka ga ranar idu a yau gaskiya abun sai wanda ya zo ya gani duk yadda zaka misaltawa mutane yadda mutane suka zo ba za a iya misaltawa ba kusan miliyan biyu da suke faɗa ma wanda aka yi identifying visa ɗin su ne so akwai wanda suka shigo ta budan ƙasa kamar irin yan jordan yan syria wanda ba sa buƙatan visa suke shigowa mutane sun halatta sosai gaskiya kuma alhamdulillah ah, hukumomi sun yi kokari ya ɗibi kasa. kasa an yi kokari ba a samu wani incident ko na collapse ko na wani ya ji ciwo ko wani yauni ma'aikata sun yi kokari sosai masha Allah. Wanda fata kake ganin cewa gaba ma a samu fiye da haka don mutane suna ganin cewa wannan ma ko aikin hajji iyaka. Eh gaskiya wanda ya saba zuwa nan zai ga bana akwai canji daban-daban misali kamar yadda aka yi tsabi din da kuma yanayin yadda mutane suka zo kusan kowane hotel ah, within here ya cika sosai gaba daya fata da zamu yi da shine Allah ya sa hukumomi su ci gaba da yin haka sannan Allah ba mu zaman lafiya da dorewa da za su ci gaba da samu samu a cigaba da zuwa yi wannan abun sai dai wani abun mamaki shine yadda mutane suka yi saurin mantuwa da ka'idojin takaita yaduwar cutar covid-19 a wannan rana wanda ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake saurin kamuwa da cutar mashakur mura da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama ciki har da saudiya to shin hakan ba zai iya dawo da hannun agogo baya ba ga dai abin da wasu ke cewa game da hakan ni ce hajiya Hauwa a jidda saudi arabia hauwan damuna to wannan dai cuta na covid-19 muna sa rai dai wannan Cunkoso ma da aka yi da taro da aka yi gaba daya taro ne na addu'o'i da kuma salloli da kuma diddai ibada saboda haka duk wannan taro da ake yi ai muna addu'a ne Allah ya ba mu lafiya ya kare mu daga dukkan sharri saboda haka muna fata in Allah ya yarda wannan ciwo ba za ta dada maimaituwa ba fatan mu kenan duk wannan taro da aka yi tun da dai gurin ibada ne addu'a ake kiran sunan Allah ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan ciwo na covid-19 an bar shi kenan har abada a ƙarshe dai ana fatan allah ya amshi ibadu ya kuma maimaita shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga masjid haram da ke garin makka to abin ninkwanni na jamhuriyar nijar wani abin tarihi ne ya kana a ranar lahadi a lokacin gudanar da sallar idi inda musulmi suka yi sallah kamun kiristoci su ma suka yi sallar su ta mako-mako a farfajiyar masallacin inda nan ne mujami'a su take Daga birnin na kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Wani lamari mai cike da la'ajabi ne da aka share shekaru masu tsawon gaske ba a gane sa ba ya faru a garin birnin Kwanni na jihar Tawar jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi da ta shuɗe. Albarkacin sallar Laid Alfitiri ko ta ƙarshen azumin Ramadan ta wannan shekara. Musulmi sun gudanar da idin su a masallacin idin garin kamin su ma Kiristoci su shiga a tasu coci da ke cikin wannan masallacin na idin garin domin gudanar da tasu sallar ta mako mako Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin kan ƙungiyoyin Kiristoci na garin birnin Kwandi. Sallah ta zo daidai ga ranar da mu Kirista muke yin ibada za mu ci ranar Lahadi. A muka yi mu kuma uwayen mu ma suka suka yi tasu ibada. A idi mu suka kare muka tafi muka mu juna barka da sallah wuri guda ne aka yi kuma wannan yana nuna akwai zaman lafiya akwai kuma kwanciyar hankali a cikin wannan gari na kwanni da kuma ƙasar mu ta Nijar baki daya. Har daga birnin birnin rom da ma Vatican a ƙasar Italiya an sha aikowa musulmi da kiristocin wannan garin takardun yabo ta la'akari da yanda bangarorin biyu suke gudanar da zamansu a cikin zaman lafiya kamar da Lima Amadu na ƙungiyar Sedir da ke haɗa kan kiristoci da musulmi na jamhuriyar Nijar ya mini ƙarin bayani. Ganinmu da su masallaci guda muka salla tsakanin idir da tocin su amma ba mu taɓa samun matsala ba don hakan ga mun yi ta samun A takardun yabo can ga magabatan su har da rum a aiko mu takardar yabo saboda zama mu nan Nijar tsakanin mu da su ba a samu irin haka nan ba a ci masallaci guda ana sallah amma ba a taba yamuci ba a lokacin da na shiga masallacin idin ni da kaina na haɗu da ɗaya daga cikin mata kristoci tana yin fakin da motar ta domin shiga cocin su da na so na yi magana da ita ta ce akwai haɗari yin magana irin wannan lokaci kuma ga mutane na ƙoƙarin tafiya sallar idi duk da yake ba wata matsala a cewar ta tsakanin musulmi da kiristoci a zaman sa wannan gari amma ta ce min ka dai gani na shigo lafiya kuma insha Allahu kowa zai sallar sa. lami lafiya ya bar wannan wurin daga bisani na tuntubi malam Muhammadu dan wazifa shugaban reshen kungiyar Sedir ta birnin Kwanni mai kula da hada kan mabambanta addinai a jamhuriyar Nijar reshen birnin Kwanni domin jin koyaya suka ji da kamawar sallar ta Idil Fitri ta wannan shekara ta karshen azumi a wuri guda musulmi su yi idi kuma kiristoci su yi taso sallah da yake masallaci guda yake amma kaga ayin kaddiba cikin hikimar Allah kaga su a da kofa shigar su muna da kofofi na shigan mu don haka mu wannan wurin mu ba wani abin damuwa bane tunda haka mun ka iske garon haka mun tun waɗanda a gabanin mu mu kamin mu zaka wurin nan muna ibada suna wurin nan shugabannin wurin nan tun daga sarakunan da an kai na sun ka wuce har an ka kawo ga malaman da sun ka wuce sun gane su nan su ma suna nan wasu ma su ma cikinsu ba suna ba na harkon wasu na mu ma kenan ba dun na harkon na ba wasu na kenan mu wurin mu ba wata damu abin da muka fata dai kullum abin da a gurin mu shine zaman lahiya marabin da musulmi da kristoci su samu damar yin sallar a rana guda a cikin masallaci guda na idin na birnin kwanni ya kai kusan shekaru 40 da suka gabata abin da ya sa kowane bangaren ya kira ga mabiyansa da su ci gaba da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya a kasashen Nijar da makwabtanta da ma na duniya ba baki daya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. डोगरा yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi ya haɗa mana a najeriya gwamnatin jihar zamfara ta sauke sarakuna biyu da basara ke guda wato hakimi daga mukamansu sabili da an same su da hannu cikin harkar ta'addanci da kuma kashe-kashen mutane a masarautarsu sarakunan waɗanda suka hada da sarkin zurmi alhaji atiku abubakar da na ɗansa dau alhaji husaini umar sai kuma uban ƙasar wato hakimin birnin tsaba alhaji suleiman ibrahim wanda tuntuni aka dakatar da su kusan kimanin watanni tara don gudanar da bincike a game da labarin da ake zargin su a kai kwamishinan tsaro na jihar dig Mamman tsafe mai ritaya ya yi tsokaci game da abin da suka binciko dangane da zargin da ake wa sarakuna. da cikin iko Allah da duka kwamitocin nan guda biyu da wanda ya bincike wajen bangaren zurmi da wanda ya bincike dan sado duka sun kammala rahotonsu kuma sun mika ma gwamnati mun yi godiya ga Allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ku bada shaidu da irin kayayyaki da muka samo da bayanai da muka tattaro kuma mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu mun hannanta mu gwamnati ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu kusan duk ƙa'idodin da aka baya wa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo haƙiƙancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi to ana zargin wa'annan sarakuna to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci to alhamdulillah mutane sun zo sun ba da shaidu su da mai kawo wajen wajen bangaren supporting wanda ke cewa i e da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa dole wani guda ya bangare nauyi to inda ya nauyi canje mu yanka kuncin mu mataimakin gwamnan jihar sanata hassan muhammad nasiha ya bayyana cewa a lokacin da aka naɗa wannan kwamiti gwamnati ta yi tunanin aje a binciki zargin da aka wa yan emiyoyi guda domin a da adalci gwamnati ta ba da cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran ɓangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi kamar yadda kuke sani hakkin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma ga ko'ina inda gwamnati ke jagoranta. Da kuma ya juya ga shawarwarin da eh, kwamitin ya bada sanata Hassan cewa wannan kwamiti ta kawo rikot bayan ɗaukar tsawon lokaci muna tabbatar mu da al'umma da cewa bai izinin lahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta kuma muna son mai da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da rike doka da oda kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a a dai makon jiya ne majalisar zartaswan ta yi zamanta inda ta diba wannan al'amari da fannoni daban-daban kamar yadda na sami karin bayani daga bakin kwamishinan yada labarai na jihar ibrahim dosara idan za ku iya tunawa kimanin kwanaki uku a gwamnati ta karbi rahoton waɗannan kwamitoci da aka nada domin su duba tare kuma da tantance ko cewar waɗannan sarakuna da ake zargi suna da hannu akan abin da ake zargin su ko kuma a bayan da gwamnati ta karbi wannan rahoto domin tabbatar da adalci ta sake nada kwamiti na tantance rahoton da waɗannan kwamitoci suka yi dangane da waɗannan zarge-zarge da aka yi wannan kwamiti wanda a turanci ake kira white paper sun zauna sun yi nazarin wannan rahoto na kwamitocin nan guda biyu waɗanda aka kafa don su binciki zargin da ake ma emiyan eh, zurmi alhaji atiku abubakar da kuma emiyan ɗan sadau alhaji hussaini umar da kuma wato uban kasar birnin tsaba alhaji suleiman ibrahim dan yabe wannan kwamiti na white paper ya gabatar da rahotonsa ga gwamnati wanda kuma a kan shi ne wannan majalisar zuwa ta yi zama a yau inda kuma ta yi nazari tare kuma da amincewa da shawarwarin da kwamitin ya bayar kamar haka na farko majalisar ta amince da cewar bisa ga nauyi da kuma ainihin mahimmancin eh, tsaro a wannan al'umma tamu ta amince da a dakatar da ko kuma a sallami eh, ko kuma a kori emiyan zurmi alhaji abubakar atiku da kuma emiyan dan sadau alhaji hussein umar haka kuma majalisar ta amince da cewar a sauke uban kasar birnin tsaba alhaji suleiman ibrahim dan yabe haka kuma majalisar ta amince da cewar laifin da aka kama su da shi na sayar da filayen gwamnati ba bisa kan ka'ida ba da kuma ba da wasu filaye ga waɗansu jihohi ko kuma in ce wata masarauta da ba ta jihar zamfara ba ce to majalisa ta amince da cewar a kwace dukkan waɗannan filaye a mayar da su hannun gwamnati waɗannan su ne shawarwarin da wannan majalisa ta cimmawa a zaman ta nai a bayan duk waɗannan al'amura yanzu dai an gabatar da su a kotu don su fuskanci kuliya. To koyaya al'ummar jihar suke kallon wannan hukunci da aka yanke? Na zanta da wasu. a hakikanin gaskiya yin waje rod da sarkin zurmi da na dan sada da kuma wasu uwayen kasa wannan matakin ya yi daidai wannan zai zama darasi ga sauran sarakuna masu ci gaba da riƙe rawaninsu ko kuma wasu uwayen ƙasa cewa duk wani wanda zai hana wanzuwar zaman lafiya a jihar zamfara ta da wasu fitinu so lallai zai iya rasa kujerar shi ko kuma za a yi waje rod da shi ba tuntuna an tabbatar da irin wannan watakila ma kowanne sarki ko kuma kowa ya shiga taitan shi so ba sarakuna kaɗai ba wana fatar gwamnati za ta ci gaba da bibiya da duk wani wanda yake ba da tarnaki ko cikin gwamnati yake ko a wajen gwamnati yake a duk inda yake duk wani wanda zai sa ake zargin gida da sa hannu ko da tarnaki a lalubo shi a tabbatar da an hukunta duk waɗanda suke da tarnakin wajen hana zaman lafiya a faɗin jihar zamfara hakikanin gaskiya saukar da waɗannan emiyoyi da aka yi waɗanda ake zargin su da hannu don taimakawa matsalar tsaro a jihar zamfara da kuma uban ƙasa a tabbas muna iya cewa mataki ne wanda ya kamata domin da a ce farko ana tauna tsakuwa to dole aya ta ji tsoro kuma muna fata irin wannan mataki zai dore a duk wani masaraki ko jami'in gwamnati da aka samu da hannu wurin cin amana al'umma kuma muna fata za a tabbatar da alalatar da waɗannan tsakiyar imiyoyi allah ya dawo mana da zaman lafiyar jihar mu da ƙasar mu najeriya baki ɗaya. ta bakin wasu 'yan jihar kenan sansha malumfashi murai amurka daga birnin gusau zamfaran najeriya To sai kuma labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta zartar da hukuncin dadattarwa kan kasashe shida na nahiyar Afirka sakamakon wasu munanan halaye a wasannin fitar da zakaru na neman gurbin gasar cin kofin duniya da aka fafata a watan da ya gabata. Kasar farko da hukuncin ya fada kanta ita ce Senegal. wadda aka kama da laifi a wasan su na biyu da ta karbi bakuncin kasar masar sakamakon halayya maras kyau da magoya bayan kasar suka nuna a lokacin wasan ciki har da yada kananan fitilu kan muhammad sala da sauran 'yan wasan masar kasar ta masar tare da wasu magoya bayan ta sun buƙaci hukumar ta fifa da ta soke wasan tare da bada umarnin sake bugata to amma kuma bukatar tasu bata sami karbuwa ba illa da kasar ta senegal ta sami tara ne ta dala amurka kimanin dubu ɗari da tamanin sakamakon rashin aiwatar da dokoki da ka'idodi tare kuma da kula da kange magoya bayan su a lokacin wasan haka kuma senegal din za ta buga wasa ɗaya ba tare da 'yan kallo ba ita kanta kasar masar ba ta tsira ba domin kuwa an dora mata biyan tara ta dala dubu shida sakamakon gargadi da alkalin wasa ya baiwa 'yan wasan kasar shida a lokacin wasan sauran kasashen da aka ladabtar kowa sun hada da najeriya wadda aka yi wa hukunci sakamakon mamaye filin wasa da 'yan kasar suka yi tare da farfasa kayayyaki bayan da ghana ta fitar da ita daga gasar ta cin kofin duniya a wasan su na biyu da aka fafata a filin wasa na mashura biyu da ke abuja fifa din ta zargi hukumar kwallon najeriya ta nff da kasa shawo kan magoya bayan ta akan haka aka dora mata biyan tara ta dala amurka dubu ɗari da hamsin kimanin naira miliyan tamanin da bakwai a yayin da kuma za ta buga wasa ɗaya ba tare da 'yan kallo ba dama da tuni da masu sharhi kan lamuran wasanni a najeriya suka yi kakkausan suka kan wannan halayya ta 'yan kasar a lokacin wasan kasar algeria ko ita ce ma ta gabatar da kara a gaban hukumar fifa tana bukatar a sake buga wasan da kamaru ta fitar da ita daga gasar ta duniya bayan da suka yi korafi akan alkalancin wasan to sai dai kuma ita ce hukuncin ya faɗa kanta bayan da aka same ta da laifin kasa samar da tsaro da kwanciyar hankali a wasan inda 'yan kasar suka yi ta jefe-jefen kwalabe da wasu abubuwa a filin wasan kazalika da wasan wuta wanda ya ja mata biyan tara ta dala amurka dubu uku. kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ma ta sami nata kason na tara ta dala dubu ɗari da da ashirin uku sakamakon halayya irin ta najeriya inda magoya bayan kasar suka mamaye filin wasa a wasansu ta farko da morocco an kuma yi wa kasar ta congo karin wata tara ta dala dubu biyar sakamakon jefe-jefen abubuwa a filin wasan a wasa ta biyu da morocco din ta doke su da ci hudu da ɗaya to sai dai morocco ɗin ma za ta biya tara ta dala dubu talatin sakamakon wasan wuta da jefe-jefe da kuma toshe hanyoyin fita filin wasan a wasa ta biyu da aka fafata a filin wasa na Muhammad V da ke birnin Casablanca. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria. To da wannan kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wato Mahmud shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar Idi a yau dinnan Litini a fadarsa ta White House. Jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau dinnan Litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Legas ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23. To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye. Wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ni gabatarwa sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin. ni mahmud lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya